OM biyar shugaban Christian Children's Welfare Board a jihar Bauchi kuma shugaban kan na Ayyukan Gabas a manyan dalilan da ya samu kaso kenan mu yi addu'a kan mu da iyalanmu mu yi addu'a kuma domin kasar mu Najeriya mu yi addu'a kuma domin jihar mu ta tabbatar cewa mu jakadu ne na kwarai mu tabbatar da ko a zaman mu lafiya a cikin kasar mu Najeriya. Kun fara aikin ne ko kuma dai har ma kun. Ai tun ranar da muka isa Abdulwahab tun ranar da muka isa muka fara kuma muka je yankin Galili wato a nan muka sauka muka yi kwana uku a can muka ziyarci muhimman wurare muka je san sashin kafar manyan wurare da Yesu almasihu ya yi ayyukansa na wa'azi har ma da ya shafi zuwa dutsen tabo inda aka canza kamanin yesu kun je wannan ziyara ne kuma ya zo daidai da lokacin da aka gudanar da zaɓe ina ga yanayin al'amuran suka gudana can Malam Abdulwahab na ji daɗi na yi farin cikin tambayar nan naka. Wato mun zo nan kazar a ranar da muka isa sai aka ce mana washe gari za a yi zaɓe a kasan. kowa yana tafiya cikin walwala da jin daɗi da ra'a iri daban-daban kamar ba ka da muna jin labarin su kafin fada ake ta yi kullum ba wato sai ka ga masu yawo ma kima ne za ka gansu a mota ɗaya ko biyu suna suna fasarta manufofinsu na siyasa suna gaya wa jama'a su ba su goyon baya sai kuma su mori rediyo ko kuma su mori a games da za su ta aikawa ko suna sake wa mutane su karanta ra'ayoyin su da manufofin su na yadda in an zaɓe su ga yadda za su yi ko kuma su je gidan rediyo na talabijin suna ta yin bayanan abin da ya shafe su. A ranar da za a yi zaɓen daga karfe takwas na dare amin na safe har zuwa karfe goma na dare aka yi zaɓen wuka kuma za ka je a lokacin da kake bukata. Wato ba ruwansu da waje siyasa irin ta banga. yawanci ba mu da su ba ko kaɗan na gani a nan eh, malam abdulwahab kuma abin da nake sha'awa da najeriya ta kasance da shi kenan wannan irin taron da da kai yi da mu a a kofar duni cikin majami'a ta in na dawa na sami yardan yan uwanmu musulmi a wurin dan sake gayyatar mu mu da abin da ke a kudin babu makami babu kalaman zaki sai mutane suna faɗar muhimman abubuwan da wani ya yi da ko wani bai yi ba ko kuma an yi kuskuren yin wani abu kaza sai ta ji an yi magana masu lafiya ni biyara da muka yi ma da sadan da muka ce Allah ka tabbatar mana da gaskiyar abin da zai faru a Najeriya wadda kai ka nufa za mu zaɓe shi mu zaɓe shi mu rungume shi mu ba shi goyon baya domin yin aiki domin kuri'u yanzu su suka zama murya na mutane da jama'a akan cewa su ga wanda suka zaba ga wanda za su goyi bayan shi jama'ar bauchi muna masa addu'a muna fatan alheri ko ubangiji ya sa mu gama wannan hidima ta zabe a kasan mu lafiya